بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a yau lahadi go 21 ga watan almuharram a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da 24 ga watan 11 shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a kitabu salam a karatu wannan littafi mai albarka littafin muwatta malik wanda yake kitabu salam shine kitab na 53 malai ce kitabu salam kitab ɗin da zai bayani kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallama kasancewar sallama tabbatacciya ce a shar'ance Allah ta'ala yana cewa wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha wa idza jaaka allazina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi rahma saboda haka sallama ba karamin al'amari bace yana cikin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce afshi salam ku yaɗa sallama ku daidaita sallama ku yi sallama ga wanda kuka sani da wanda ba ku sani ba in dai mutum musulmi ne ka da shi kai mai sallama kar ka lura cewar sai ka gan shi ustaz ne kaga wannan yana cikin tafiya ku sannan za ka yi mai sallama in dai musulmi ne kai mai sallama shine asali ina fata mun fahimci wannan da ke ko wani ita ce ƙa'ida ta sallama amma abin mamaki sai kai mutum salama sai ce barka da yi ka sauke naka kowane yana da nashi hukuncin hukuncin ka kai mai sallama hukuncin shi ya mayar duk wanda ima sallama ya riga ya sauke abin da aka dora mushi kai ma sai ka kokari ka sauke abin da aka dora mai aka dora maka in mutum yi maka sallama sai ka mayar mushi ma'ana sai ka amsa mai sallama kenan amma ya mutum sallama ce barka dai ya ce yawa ya ce sannu gargajiya nan zalla Allah tsari mu daga abin da shafi gargajiya ƙara babu babu al fi salam imam malik ibn anas ya ce babu al fi salam babin yadda ake yin sallama ya ayyuka da suka shafi sallama suke ƙara haddasa ne a malikin an zaid bin aslam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي وإذا سلم من القوم واحد أجزاهم أجزى عنهم قال حدثني عن مالك عبيد الله بن يحيى الليث يجي حدثني عن مالك يحيى ابن يحيى الليث يا كرنت دني wannan daga Malik ibn Anas an Zaid ibn Aslam daga malamin Malik shine Zaid dan Aslam ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce yusallimu rakibu alalmashi mashi rakibu mai tafiya akan abun hawa shi ke fara sallama alalmashi ga wanda yake tafiya a kar ga wanda yake tafiya a ƙasa kuna shi da ke ko saboda kana tafiya akan babar kana tafiya akan mota kana tafiya akan keke kai za ka fare ma wanda yake tafiya a ƙasa sallama wai za sallama min alƙomi wahidun idan a cikin mutane mutum ɗaya yi sallama ajiza anhum ya wadata musu sai mutane goma suke tafiya sai suka zo sai a cikin mutane goma sai ɗaya sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah to ya ɗauke ma sauran goma ɗin ba kuma kowa sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu kowa sai yayi ba ya dauke musu wajibin da ya hukun su ina fatan mun gano wannan da ke ku wannan shine wanda yake tafiya akan abun hawa shi zai fare ma wanda yake tafiya a ƙasa sallama wanda yake tafiya shi zai fare ma na zaune sallama kullum da ke ku ƙarami shi ke fare ma babba sallama so mutum babba ya tsaya ya fahimci addini dan karami ya ci mai assalamu alaikum wa rahmatullah kada ya ci wa yare na zai musallama kun gano wannan da ke ko idan aka ce karami shi zai fari babba sallama abin nisbi ne akwai karami a shekaru ya fari man babba a shekaru sallama kun gano wannan da ke ko. akwai kuma karami a shekaru ya fara yawa babba sallama watakila babban shi ne ciyama ko shi ne mai unguwa ko shi ne sarki ko malami na in yanzu sai ce assalamu alaikun rahmatullah duk kowa sallama ake mishi ka ji abin da aka faɗa assalamu alaikum amincin allah ya tabbata a gare ku wa rahmatullah da rahamar allah ta tabbata a gare ku wa barakatuhu da albarkatun Allah su tabbata a gare ku me za a tambaye ka da yi rabin wannan da ya za a kwatanta shi da wannan a tambaye ka ya iyali ya dabbobi ya akuyoyi ya gida ya yara ya manya ya kanana haka za a tambaya me a ciki in ake la'akari da wannan assalamu alaikum wa rahmatullah amincin Allah ya tabbata a gare ku da rahamar ubangiji ina ce kowa yanzu amincin Allah yake ta faɗi yake ake ta nema assalam suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku to ka ji kuma yadda ake faɗa assalamu alaikum karka ce assalamu alaikum kana ganin kai ustaz ne sai ka mai da shi sadu kuma assalamu alaikum a kuma wannan ya zama yahudanci kenan assalamu alaikum mutuwa a gare ku kenan abin da yahudawa suke kenan sun zo rumar za Allah sallallahu alaihi wasallam so daga sai a kiyaye sallama ba karama al'amari ba ce kuma ɗaya da sallama al'umma musulmi su suke da ita ga kafirai na suna ta ƙoƙari suna ta sa masa sallama suna ta cewa ba ba a masa sallama irin yadda ake wa musulmi suke ma junansu amma shi ko musulmi za mai sallama ita bambami yara sun lalace sun kama addinin zamani wai da kai ya zo shi zai mai sallama daga tsabagi an jiharci addini ke abu gashi kitabu ne mai zama gashi kitabu salam kitabu ne da zai bayani a abin da shafin shafi kucin sallama kun gane wanda ke ko kasancewar sallama shar'antacciya ce lafazanta ma shar'antattu ne assalamu alaikum lafazi na farko kenan ka zo ka mata mutane ka ce assalamu alaikum wannan lafazi na farko yana da fuska biyu ko ka ce assalamu alaikum da alfi wallahu a jikin assalam ko kuma ka ce salamun alaikum wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi na faqul salamun alaikum to a sallama ta ta wannan ta yau da kullum za ka ce salamun alaikum ko ka ce assalamu alaikum amma a sallama ta fita daga sallah ita ake cewa assalamu alaikum ko ka ce assalamu alaikum ko ka ce assalamu alaikum rahmatullah alhum da a sallama ta sallah ba a ce salamun alaikum cewa ake assalamu alaikum ka ga mana da fuska ta farko assalamu alaikum ko salamun alaikum fuska ta biyu assalamu alaikum wa rahmatullah fuska ta uku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu waɗannan fuskoki guda uku su ne tabbatattun fuskoki Allah ta'ala yana cewa wa idza huyyitum bi tahiyyatin idan aka gaida ku da gaisuwa fa hayyu bi ahsani minha sai ku gaida wanda yi muku da mafi kyawun wacce yi muku aur duha ko kuma ya mishi da wacce yi muku kun ce assalamu alaikum wa rahmatullah kana da fuska guda biyu kuka ce assalamu alaikum wa rahmatullah barakatu kayi bi ahsani min hakina aw rudduha ko ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu kuka ce wa alaik kamar yadda wani mutum ya zo ya ce assalamu alaikum manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wasu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. da ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na nauke na nauku uku manzon salama ya ce wa alaik sai ki ce a ya za yi haka ya rasulallah wani ya ce assalamu alaikum ka ce mai wa alaikum salamu wa rahmatullah wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce mai wa alaikum salamu wa rahmatullah wa barakatuh ni kuma na ce wa alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh kai kuma ka ce wa alaik ita ta baka bar wani wuri ba gaba ɗaya kama mai duk gaba ɗai kama mai ka cewa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatu inda da wani abin kasai mu kara maka to da kamar muka ce kai ma haka yadda ka faɗa da. kun gane wannan da ke ko so daga sai mu kiyaye assalamu alaikum wa rahmatullah salamun alaikum abin assalamu alaikum salamun alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu waɗannan su ne lafuza ana karawa ko wani ko ba karawa قال وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا فقال قال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب بشر من هذا قالوا هذا اليماني الذي يغشاك فعرفوه إياه قال فقال ابن عباس رضي الله عنه إن السلام انتهى إلى البركة وحدثني عن مالك كما يا إيه ويا سلم من القوم با ما من قال شيء با من قال شيء وإذا سلم من القوم واحد idan a cikin mutane aka samu mutum ɗaya sallama ajza anhu ya ɗauke musu kuna ji da ko saboda haka idan ka zo ka samu mutane ka ci assalamu alaikum wa rahmatullah sai ɗaya daga cikin su ya ce wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh kar ka ce to ya na sallama kuna shiru ai ɗaya ya amsa ya ɗauke hakan nan idan mutane da yawa suka zo sai ɗaya yi sallama to ya ɗauki sauran amma a zo sun dindin barkan ku dai ya ya a an yi gargajiya kenan wa da sani an malikin an wahabu na kaisan daga wahabu na kaisan an muhammad bin amr bin atwa daga muhammad dan amr amr dan atwa annahu qal yace kuntu jalisan inda abdullahi bin abbas na kasance a zaune wurin abdullahi dan abbas in jiwa in ji muhammad bin amr bin atwa muhammad bin amr bin ya ce ya kasance a zaune wurin abdullahi bin abbas fadakhala alaihi rajulun min ahli yaman sai wani mutum daga cikin mutanen kasar yaman ya zo wurin sa ba wai da a lokacin daga kasar yaman yake ba shi dai mutumin yaman ne yayin da yana nan a wurin ba wai yanzu nan daga yaman ya shigo ba a wana ji da ke ko ba wai haka ba ne zai yi daga kagare yake ya zo karatu ko daga fatakwal yake ko daga ina yake daga ina yake amma dai yanzu muna nan tare da shi zama wata kila a cikin sunan shi zaka ji sunan garin shi yana fada yana fita a ciki faƙal sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu haka wannan mutumin ya ce ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku wa rahmatullah da rahamar ubangiji wa barakatuhu da albarkar ubangiji thumma zada shay'an ma'a zalika aidan sannan bayan waɗannan lafuzan sai ya ƙara waɗansu lafuzan kuma da ba faɗe su ba eh? eh to ya za a faɗe su wani zai gan su ce ya gan samu waɗa ai wani mutum ya zo da ƙasar yaman ya ce kaza ya ce kaza qala ibn abbas sai abdullahi ibn abbas ya ce wa huwa yawma idhin qara dhahaba basaru shi ibnu abbas a wannan lokacin ya riga irin shi ya tafi ya makanci ya tsufa ido ya yi nisa abdullahi ibn abbas eh girma ne ya sa girma ya rasa ido yana gani amma dai girma ya sa ba iya hangen abin a kawai dai zahaba basar gani shi ya yi nesa baya gani ya ce man haza waye wannan kaga da yana gani da ba zai tambaya ba ƙalo sai su da kenan suka ce hajjal yamani wannan ya shi ne mutumin yaman din nan allaji ya gasha wanda yake yawan zuwa wurinka a gano ne kenan da bai gan shi ba fa'arrafu iyahu sai suka sanar da shi shi suka kwatanta mai suka kwatanta mai shi ƙal sai shi muhammad bin amr bin abba ya ce fa qala bin abbas sai abdullahi dan abbas ya ce inna salama lalle ita sallama in ta tsaya ta kare ila albaraka zuwa albaraka ka tsaya iyana ashe ya kare gaba ba iyana sallama ta kare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ibn kasir ya yi magana sosai akan wannan a iya akan ga inda ta tsaya a daidai barakatu a cikin tsoratin nisa'i wa idza huyitu bi tahiyyatin فحيوا bi من min إيه إيه <laughs> وي shekarun sun ja wai amma kwakwalwa da zuciya tana nan daram a kwarai kuwa da titi kenan. Wa alaikum salam. ai ba mu karasa babin ba yanzu ba hadisi na biyu muke ciki ka sai a kiyaye inna salaman taha wani sa suna ya zama ehi suna intaha eh sai aka tambaye ce malam ne ya sa mata ƙarewa kenan eh a to shi ba ya ce ba ka san a kira malam ne ya zo ya mata hutsuwa ba a ce wani suna ya ce abin da Allah ya cishe ta sunan da malam ya zama mata to kuma ka san daidai matsala a ƙawaidi ba a rufe ta da intaha ba eh zai intaha ka da kyau in yi gaza intaha intaha ina jin daga ne ɗaukar da shi malam <laughs> daga mu da ake tantance magana abdullahi dan abbas bai kyara mutumin ba a sallama sai dai ce mai ga inda ta tsaya kullum da ke ko kullum ɗalibi ya yi ta masuki sosai da abin da yake ba sai ya tsaye na ta kare kan shi ba na juni ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa magafiratu wa waye wa waye wa waye sai ya gama sai ce ko da ke an samu ruwayoyi sun inganta an yi haka da bai yi wannan mada ba sai ya karin bayani ba ko ba haka yake ba to amma da su mutane sun saba a kullum eh wani abin ne ce akwai ruwaya kaza an ce kaza an ce kaza duk da cewar wasu sun inganta ruwayar to kenan wasu eh? zai fanta da eh ko baka taba jiwon wani ya kara maka ba قال قال يحيى سئل مالك هل يسلم على المرأة فقال أما أما المتجالة فلا أكره ذلك وأما الشابة فلا أحب ذلك قال يحيى يحيى ابن يحيى الليثي يشي سئل مالك منا كراتو سي aka tambayi imam malik ibn anas aka ce da shi ala gafata malam hal yusallamu al mar'a shin ya halatta ai mace sallama bayan mace ke mace sallama ba tun da an ce aiwa mace sallama ya nuna namiji kenan yawa mace sallama ko kuma mace ce wa namiji sallama misali faqal sai imam maliki wani ana sai ce ammal mutajalla amman da tijuwa fala akrahu zalik ba na gana akwai laifi akan haka dattijuwa mace dattijuwa da ta tsufa a yi mata sallama babu komai akan haka ina fata mun fahimci wannan da ke ko wa amma shabba amma budurwa fala uhibbu zalik ana san haka kun ga bai haramta ba yace fala uhibbu zalik saboda tuntunu za ta biya tana yin sallama sai ka ji wasu makami sun fita balle ce kwastoma ce ya ɗauko dogon binci ya aje mata eh sai <laughs> <laughs> ku ji magana kuma kowa shahidu ne ala zalik za ta yi sallama ita bata san taron gwada murya ba sai ka ji yadda ta yi sallamar kuma shi wanda ake wa sallama tunanin shi kuma ya tafi daga sallamar sai ka ji ina ma dai fala ta khadu ana bil qawli fa yaqum alladhi fi qalbi marad wa qul qawla ma'ruf amma budurwa amma sai ga kuma daga sallama din shikenan ya kwana biya program ba a ganta a IVC wuri kaza ba misali idan na yi missis ne a gani eh sai ki rasa abubuwa da inda kake ganin ba za a haɗa wayoyi ba sai ga an haɗa wayoyi a wurin daga sallama sai kaza sai kaza sai kaza sai kaza eh a wai dai ana magana sallama ne zaka wuce ko za ta ko za ta bana sallama dai sallama ba a magana wai tattauna waɗansu abubuwa ɗin haka tun sallama da yake amma da tituwa kan daman da ita take share masallaci ko idan idan an gama abin nan idan an zubar da hatsi tana zuwa ta tattare ta baka ce eh sai ma maliki bana sai ce inda tituwa ce fala akrahu zalik amma in ba budurwa ce fala uhibbu zalik bizu haka قال باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني ayyar jin yanzu cikin sallama ta tukuna ba a gama ba ce amin wa alaikum salam kai annakin ai ba sai mun gama ba za a amsa wannan kawai assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalamu wa barakatu shi gefe mutane sun dauka amin din amsa ce na sallama da kai mai daga ce assalamu alaikum rahmatullah amma sai ce amin kai ma haka yanzu da ta tahrir ne na mahallin kaza kaza ga yadda yake ga yadda yake babu ma a fi salami alal yahudi wa nasarani babin da ya zo zai bayani kan sallama ga yahudi wa nasarani da kirista da banasari wannan shine sunansu a larabci a ce an nasarani amma a larabcin yau na larabcin waɗanda suke ganin sun waye hega sun kira shi almasihi kullum da ke ko amma wannan larabcin yan jarida ne yadda ya ce almasihiyin ba su da alaƙa da masihu wayana waɗanda suke jingina kansu ga almasihu a su an nasara ne wa min allazina qalu ina nasara a akhadna mithaqahum fa nasu haddan mimma dhukiru bi qala haddathani an malikin عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن اليهود للي يهود من قالت هذه إسنادي دون إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقل عليك حدثني عن مالك إمام مالك إبان أنا سياكرا تدني ون أنا عبد الله بن دينار دق عبد الله بن دينار أنا عبد الله بن عمر دق عبد الله بن عمر أنه قال عبد الله بن عمر يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله سيرا دا أمين الله استبتا قريش ياتي إن اليهود لن يهوداوا إذا سلم عليكم أحدهم إذا تينسوا يمك سلم قاعد إيكي تشيوه fa inna ma yaqulu cewa yake yi assamu alaikum mutuwa ta tabbata a gare ku in dai bai hudi ne ya sallama ca yake assamu alaikum faƙul ka ce alaik shi kenan za ka ce wa alaik ko alaik malamai sun ta magana a kai sun ta magana akwai wa alaik akwai kan wawon an ta tantance zaukani ya ta kawo maganganu sosai tantancewa wanne za ka ce na cikakkiyar sallama eh har yanzu dai wannan za ka fada don duk ya bincike na da na yi wannan mutum zai fada cewa alaiki ko alaiki shikenan kaga in ma cewa yi assalamu alaikum din wa alaiki in ma cewa yi assalamu alaiki wa alaiki din di wasu ila malikun مالك أمن سلم على اليهودي a wani nasarani hali ذلك فقال لا قال يحيى يحيى ابن يحيى ce wasu وسئل مالك an tambayi امام مالك ابن anas ashe madarasi ne na ilimi in an karanta hadisi ɗaya biyu sai a tambaya kan hadisin karanta hadisi ɗaya biyu sai a tambaya kan hadisi ɗin kullu wannan wani salo ne shi ma na karantarwa wani salon kuma sai an kammala karatun sai a tambaya majalisi da muke yi karatun turmuzi tare da abdul musulun abbad dama ana karatun ne ana aika tambayoyi ana karatu ana aika tambayoyi to wanda yake karanta tambayoyin shi ke jan bakin kuna ji da ke ko idan aka tambayoyi tambayoyin da suke da alaka da hadisin ko da babu sai a karanta su sai a karanta su an kammala sai a dora gaba Allah saka musu da alkhairi qala yahya yahya ibn yahya allaisi yace wasu ila malik an tambaye ma malik ibn anas aka ce amman salla ala yahudi sallama ala yahudi dangane da mutum da ya fare ma yahudi sallama asali ba a fari ma yahudi sallama yanzu ne shi ɗin in yayi sai ka ce shi kaza awin nasarani ko ya fari wa barasari sallama ko dai da rafkan nuwa ko da ko bai sani ba sai ga aiba nasari ne hal sun zai janye sallamar ya ce na janye sallama da ne maka shiru malamai karatu shine karatu fa tun tunda anan salama ya ce kar ku fare masa sallama eh to yanzu sai ya yi ɗafkan nuwa ko ya sha'afa sai ga a ah, ai kirsa ne kuma ya ce assalamu alaikum warahmatullah kai na janye sallama da nema ka eh tambaya aka yi faƙal shi ma maliki wannan zai ce laba sai kan yi shi masa wani da aka ce idan bayahudi ko yi muku sallama eh. cikakkiyar sallama ishe eh. da ku assalamu alaikum eh. ya to wajen ba shi amsa ce oh, wa alaik wa alaik wa alaikum salam na ce muku iya abinda na kai gari shi kenan na za a iya sa da sigar abin kamar ya lafazin wa alaik idan ka samu mutum guda shi kadai eh. wai za ka ce masa ne assalamu alaikum ko za ka ce masa assalamu alaika assalamu alaikum ka samu mutum shi kadai za ka ce mai assalamu alaika ne ko kuwa na ce assalamu alaikum nan tambaya ta gaba da aka ce mutum zai wa mace sallama idan da filiwa ce ita ma zai ce mata assalamu alaikum wato abin da na fahimci lafazin sallama ko za ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah amma itibari da lafazin assalamu alaikunna assalamu alaiki assalamu alaikuma lam yataji ina fata mun gano wannan ko qala babu jami'is salam babin da ya tattaro maganganu ka abin da ya shafi sallama قال حدثني عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن ابي مره مولى عقيل بن ابي طالب عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فلما وقف على مجلس على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فارض فارض الله عنه قال حدثني عن مالك إيش إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة هكذا تدني ونا عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة دك إسحاق بن عبد الله بن عبد الله بن أبو طلحة أنا أبي مرة دك أبو مرة وأبو مرة maula aqil bin abi talib shine yantaccen bawa ne na aqil dan abu talib aqil dan abu talib dan uwa ne na ali bin abi talib an abi waqid al-laisi daga abu waqid al-laisi kun tana hadisi abu waqid al-laisi ko da yace kun na da sawahadin hadisin zat anwat da ke cikin kitabu tauhid الله صلى sallallahu alaihi وسلم lalle maza Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi bayna ma huwa jalisun fil masjidi wata rana yana zaune a masallaci wan nasu ma'a mutane suna tare da shi ana me kenan ana karatu kenan ana karantar da su ana bayanai na addini iz aqbala nafarun salasa kawai sai ga jama'a uku mutane guda uku su fuskanto kisa ya ce nafar domin nafar daga uku ne zuwa goma لفظ nafar ليس له مفرد من لفظه a مش shi ba shi da mufrad da zaran ka ce nafar shi sa zai kira shi ismul jins jinsi yana ga gazuwa ne daga uku zuwa goma kamar rahab daga uku zuwa goma ko zuwa tara ne ko kana fil madinati tis'atu rahab laysa lahu mufrad min lafzihi a lafazin ba shi da mufrad kace mufrad din shine rahid ko shine nafir a'a in ka ce nafir kuma ya ba da wata ma'ana sai ga mutane uku sun fuskanto madrasar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa aqbala sanani ila rasulillah sallallahu alaihi wasallama sai mutane biyu suka fuskanto wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin su kenan cikin su uku wa zahaba wahidu ɗayan su ya tafi ya kada kai ya koma ya gaba falama waƙafa ala majalisar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka zo suka tsaya a majalisar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sallama sai suke sallama fa fa'amma ahaduhuma amma ɗaya daga cikinsu fara furjatan sai ya ga wata kafa a ciki fil halka a cikin halka halkar da aka yi kewaye manzan Allah sallama da aka yi zama da aka yi ana karatu sai ya ga wani wuri fajala fiha sai je zauna a wurin ya cike wurin wa ammal akharu amman ɗayan fajalasa khalfahum sai tsaya a bayansu ma'ana bai tsallaka ba kenan ko amma ɗayan da ya tsaya da ya ɗan ga can a wani wuri sai je zauna a wurin shi kuma ɗayan a'a sai tsaya a bayan nan inda ba kowa kawai sai ya zauna a wurin wa ammal akharu amma shi na ukunsu wa salis amma na uku fa'ad bara zahiba sai ya juya baya ya tafi sai malamai suka cashe ya halatta na biyu a kira shi da al'akhar kullu rago wa amma salis amma na uku fa'ad bara sai ya juya ya tafi fa'ad bara zahiban sai ya juya ya tafi falamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lokacin da annabi sallama ya gama karantarwa sai ya ce ala ukhbirukum an nafari thalatha wata sabon wani sabon karatun kuma sallallahu alaihi wasallam mai kyauta da ƙari kenan ala ukhbirukum an nafari thalatha shin bana ba ku labarin mutane uku nan ba da suka zo suka zama muna karatu amma ahaduhum amma ɗaya daga cikin su fa'awa ila Allah shi kan ya koma ga Allah fa'awahu Allah sai Allah ya karbe shi shi ne wa kenan wanda ya ƙetara ya samu kafa ya shiga wa ammal akharu amma ɗayan wa kenan na biyu wanda ya tsaya a baya fastahaya ya ji kunya tsallaka mutane ya ji kunya fastahaya Allah min sai Allah ya ji kunyarsa inna lillahi wa inna ilaihi yanzu a cikin biyun nan kowanne zuwa karamin matsayi ba ne wannan ya koma ga Allah sai Allah ya karbe shi wannan ya ji kunya sai Allah ya ji kunyarsa eh wallahi mala shi zama wurin karatu ba tare da su aka fara karatun nan ba suna zuwa suka gani sai suka zauna suka sallama suka zauna babu yadda za ka zauna a wurin karatu sai ka karu kuma ko ɗalibin ɗalibin ka ne ike karatu a lokacin sai ka karu don majalisi ne na karatu in ji za ka zauna sai ka karu ina ba ta mafi wannan da kyau ko wa amma ɗayan na uku fa'ara da sai kau da kai wanda ya koma kenan ko da Allah anu sai Allah ya kawo mai da kai subhanallah al'azim subhanallah ta ba shi ko Allah ya sauke saboda haka akwai darussa da yawa ka je ka samu ana karatu sai ka zauna inda ake karatu kuna zuwa kun samu ana karatu wani kuke nema wani kuke so ku gani sai ku zauna a yi karatun aka yi karatun a kammala sai a tashi a tafi inda fata mun fahimci wannan da kyau amma majalisin karatu ba karamin majalisi bane ba majalisi ne da mutum zai mai wasa ba shi kuma wani kullum baya ƙaunar majalisin karatu saboda mai bai san karatu waye za a yi akwai wata ɗabi'a da yake shi kuma baya so a ce mai haramun ce saboda ka inda yana zuwa karatu za a ce mai yana kaza a sana'a yana kaza za a ce mai haramun ne to shi kuma baya san haka Allah ta'ala ya sauke قال وحدثني عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم عليه رجل فرد عليه السلام ثم سأل عمر الرجل كيف أنت فقال أحمد إليك الله فقال عمر ذلك الذي أردت منك قال وحدثني مالك إمام مالك ابن أنس يا كرنت دنيوانا عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة دق إسحاق بن عبد الله بن عبد الله بن أبو طلحة أنا أنس بن مالك دق أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم annahu sami umar ibn khattab shi anas ibn malik ya ji umar ibn khattab wa sallama alaihi rajulun wani mutum ya mai sallama wani mutum ya ma umar ibn khattab sallama a shi yana masarakuna sallama kenan tunda umar khattab shine amirul mu'minina da wannan mutumin ya zo sai ime sallama kun gane wannan da ke ko amma da suna suna masu sallama wani wani da ya je wata fada yi sallama to ya zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai masu fushi da fushi wani suka ce sarki ya amsa mara kunya wai sallama da iwe zai rashin kunya to sai da faɗa ga dama da suna ne an riga an san su ba sa sujjada ba sa abin tumi za su ci za su yi bambadanci ne ba za a yi bambadanci ba assalamu alaikum wa rahmatullah haka yi umar ibn khattab shine awwalu amirul mu'minin fil islam a musulunci baki daya umar ibn khattab shine farko wanda aka kira shi da amirul mu'minin shi fa sarki ne ba wai na makka da madina kaɗai ba ne a lokacin safa abin nan masar tana wurin tana karkashin yake kasa ce yanzu yaman tana karkashinsa. sa falastin tana karkashinsa sham siriya tana karkashinsa iraq tana karkashinsa ƙasashe yake mallaka ba wani tsagi na ƙasa ba aka ce assalamu alaikum rahmatullah farad da alaihi salam sai umar ɗin ya mayan mashi da sallama shi ne ya mayan mashi da masallama ba wani ne ya mayan mashi da sallama a madadin umar ba <laughs> mun gane wannan da ke go wallahi karatu shi ne kuma wani lokacin eh, sarakuna da shugabanni sai sun tahi tsaye waɗannan na kusa da su su suke hana su a ce ai sarki ba a sawa da shi wace haka alhamdulillah daga cikin sarakuna da aka samu na nan kwana kwana na a shekarun nan akwai wanda yake adi zai miƙa ma hannu ya miƙa maka hannu a gaisa da shi ina fata mu fahimci wannan akwai aidi sosai aka haushi da fada fadawa suka haushi da fada baban shi bai haka ba ba haka ake yi ba za a raina sarauta za a yi kaza za a yi kaza ka san shi ko ba haka ake rayuwa ba sai mutane kuma suka so shi abubuwa sai suka nafa mutum zai zauna ne kamar dodon gangan shi kamar za a mutu ba haka ake rayuwa ba adi ya dauki mutane mutane kawai eh ka gani haka ake rayuwa waɗannan su ne in yara za su yi addu'ar alkhairi shi ne kawai ba a ta yi tsefa bai ba ai ba haka ake ba wani yi haka wai sarauta za ta za a daina ganin girman sarauta ah, a ban gana daina ganin girman sarauta ba ƙara ma sarauta girma ne ai wanda bai tsammanin za ka je limasa ba sai gashi sai ga gaba ɗaya garin kamar zai tashi wane ne fa a sake wane ne fa a gani wanda yake an canza tunanin mutane nan da mutane sun ɗauka ba sa zuwa sai ina su ina su kaɗai haka ake rayuwa eh? yanzu ya za ku ji ya limamin ku zai ji a ce a kaddara masallacin ku karfe ɗaya kuke sallah sai ga limami da ke abin sarkin masarautar ku gaba ɗaya sha biyu da rabi ya riga ya iso yadda kowa yake shigowa masallaci shi ma ya shigo da fadawan shi da komai da ake fakin mota ya yi fakin yana shigowa ya kabbar ya sallah raka a biyu ya zauna yana wasu na karanta qur'ani shi ma ya dafi qur'ani yana karantawa to shi an dauke mai karanta qur'ani ne a kan yi kabo da suratul kafin shi yana karantawa ya kammala komai hallimin ya shigo ya kake gani kuna na da kyau ko a wannan lokaci in ke wasa kafin kafin liman ya sai an buga mai wance kai yau ba an yi wa bamba ko haka za kai ma sai ka buga ma abokin ka waya ce kai yau ba gani ga sarki fa kusa da ni wallahi ya zauna yanzu anan girman shi ne zai karu ko girman shi ne zai ragu karuwa zai yi za a so shi kuma duk abin da aka faɗa a gaban shi aka faɗa ba wanda zai kai mai rahoto ya ce ga abin da aka faɗa kun fahimci mutane a magargamanta baturi shi umar mutum ne baturi da izo sai ya raba su da mutane sai shi ya rungumi mutane a fakaice din da shi ma ya kawo ma gefensa ya yi f layout ya yi gra ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza amma duk da haka sai ya ja mutane a jikinsa sai ga shi ke da mutane zai mutanen da ake da su a gidan ciyama ko kuma gidan kansila ko ina ina ina sai ga babu su a wasu wuraren da ake da abin nan ina fata mun fahimci wannan da ke ko sai ga mutum ne in kai lissafi ma ga yana cikin lissafi a ƙasa shine na ɗaya ko na biyu ko na uku ko na hudu ko na biyar amma sai ga adi bukukuwa ne ya zo cikin jama'a ne ya zo saboda shi wai mutane ike nema to su ba mutane aljihun suke nema su ba mutane suke nema ba kun fahimci wannan da ke ko umar na khattab ya mai sallama ya amsa yau umar na khattab sallama umar na khattab ya amsa mai sallama ya ce kaifa ant ya kake eh, ya ce ya kake ya iyalai ya ake ciki faƙal sai ya ce ahmadu ilaikalla na gode ma Allah faƙala umar sai umar ya ce zalika lazi a ratumik wannan shi nake son in gare ka kullum ka kasance cikin godiyar Allah duk mutumin da yake cikin godiyar Allah yana cikin nutsuwa yana cikin kulawar Allah subhanahu wa ta'ala haka nake son ji daga gare ka umar dan khattab yake ma wani rajulun fa rajulun eh akwai su mana shi ne adalcin da suke yi haka wani ya samu umar ai ya yi dogo tafiya zama a gindin bishiya yana bacci ice ka yi adalci sai ka huta shi ba Allah ya gaya muku eh. sarkin musulunci eh. ka yi adalci sai ka huta inda kake so kawai yana kwanci abi yana ai wasu abubuwa ba su fara bayyana ba sai kashe Umar ɗin da aka yi da kashe Usman da aka yi to daga nan da aka fara daukan lura da ba da kulawa iri kaza ba da kulawa iri kaza kullum ke ko a ba da kulawa iri kaza a yi gini iri kaza za a gina masallaci a gina iri kaza a sa jami'an tsaro domin ta'addanci iri kaza iri kaza iri kaza iri kaza ya faru shine haddasa ne an malik kuma ya karɓe wannan da wanda ya jagoranci mutane ya ce musu aiki ake ganin kamar bai tara kuɗin ba in ya sauka ya zai yi da wanda ya tara kuɗin ya tara kuɗin don gudun in ya sauka ya zai yi sai ga in ya sauka din wata uku wata shida zai ga mutum gaba ɗaya ya sa asali ma wanda ya yi wa mutane abin nan akwai wani ciyaman da na ji ake labaransa a nan jihohin arewa ne mutane da kansu suke gangamin su suke gangami na su je ya zo ya musu ciyama in ya kammala sai je ya ɗauki mota shi ya kama kabu kabunsa in ya gama ciyama din sai kawai ga mota shi a gareji ya je ya yi layi ya sa ta a layi a melodi shi ma titi gwargwado suna ba mashi to amma mutane da kansu su suke halakar da mutum kai ai wani an kashe wurin samu mutane biyu ne ɗaya an ɗauke shi an sa shi ma'aikatar kuɗi ɗaya an ɗauke shi an sa shi ma'aikatar shara kun yi dariya kowannensu da digiri aka ɗauke shi ina ce kowannen su biya za a yi to me yasa ake cewa wancan an kashe wurin samu eh, wannan da aka kashe da digiri ma'aikatar shara ai ba sharar zai yi ba mushrif ne zai zama shi ma shi ma ofisa ne a ma'aikatar shara din to abin ya ake yawa wancan ganin yana da kuɗi su ma mutane su suke daɗa tura mutane ce a ah, wani a yan kashe wurin tsotsa wani ba shi da kashin arziki mutum da an kai shi ma'aikacin kuɗi za a dinga lissafawa wata uku na farko zai canza ko ba zai canza ba wata uku na biyu wata shida kenan nasu Allah salamatu wa قال وحدثني عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان الطفيل بن ابي بن كعب اخبره انه كان ياتي عبد الله بن عمر فيغدو معه الى السوق قال فاذا غدونا الى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه قال طفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت له وما تصنع في السوق وأنت لا تكف على البي ولا تسأل عن عن السلع عن السلع ولا تصوم بها ولا تجلس في مجالس السوق قال وأقول اجلس بنا ها هنا نتحدث قال فقال لي عبد الله بن عمر يا أبا بطن وكان طفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام نسلم من لقينا قال وحدثني عن مالك إمام مالك إبان أنا ساكرا تدني وأنا عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لك إسحاق بن عبد الله بن أبو طلحة أن طفيل بن أبي بن كعب للي طفيل بن أبي أبي بن كعب أبي بن كعب wanda manzan Allah sallallahu ta'ala sallama ya yi karatun sallah ya wuce gaba yana bada sallah sai aya ta tsaya mai aka idar da sallah sai ce a mafila ƙaunin ubai a cikin mutanen babu ubai ne ya eh, shi ubai bin ka'abba babu shine a ciki bai taso aya ba kowa shiru'i ma'ana za ka yi magana <laughs> eh a ta da mu ake yi wato wato a sallama yana yana karantarwa don a ya cire wa mutane tsoro ya cire wa mutane kaza ya cira mutane kaza ko ka sa akwai limami da da ake magana in baya nan ba wanda ya sai ba da sallah saboda an mamaye ko ina si asiri waye waye waye waye waye to limanci ma sai an mai asiri saboda Allah sallar jana'iza ma wani yayi sai ya yi guda biyu ya nemi eh, wato wani ne ya rasu sai wani ya ba da sallah wani ba limamin gari ba sai limamin gari ya ce maza ka sani ne duk riguna ne akwai rigata a cikin kayan magada akwai na wanda i sallah akwai na wanda i kaza dukkan wannan ne wani kuma a ade ya zama na ana tsoron shi kawai tsoron shi kullum da ke kuka ce kai to shi suke ganin samari ahlus sunna wai su me yake faruwa ne zikiri kawai suke da za hakikanin gaskiya sai ga ah, wannan ba in ya faɗi in yanzu nan ya ce dare ne sai dai a ce sha kawai ai shuru amma za a ce ala ga mata mala ai mun yi sallah su da su sai a ce ya yi rashin kunya again shi a tufail ɗa na ubangiji ka'ab kuna ji da ke ko annahu kana ya ce abdullahi bin Umar shi tufail ya kasance yana zuwa wurin abdullahi bin umar fa ya gadu mahu ila sai su yi asubanci zuwa kasuwa sai ya bi shi su tafi kasuwa abdullahi dan umar na gaba shi kuma na biye da shi kenan ko qal ya fa idza gaduna ila suq in mun yi tafiya ta sassafe mun tafi kasuwa lam yamurra abdullahi bin umar ala siqat abdullahi dan umar baya huce mutanen da basu kai sun kawo ba shine siqat kananan mutane wala sahibi bi'a baya wuce mutumin da ke da hada-hada kasuwanci wala miskin baya wuce mutumin da yake talaka wala ahadin bai wuce kowa illa sallama alaihi sai mai sallama kuma gashi kasuwa muka tafi Yau mai karamar sana'a sallama yau mai babbar sana'a sallama iyo babbar sallama yau talaka sallama iyo duk kowa sai mai sallama qala tufail sai tufail yace fajitu abdullahi bin umar yawman wata rana sai na zo wurin abdullahi bin umar fastatba'ani ila suq sai ya nemi in bi shi zuwa kasuwa shi abdullahi bin umar kenan ya nemi ni in bi shi zuwa kasuwa ni wa kenan atufail bin ubay fa qultu lahu sai nace da shi wa mata sana fi suq ta malami zai a kasuwa wa anta la taqifu ala albay kai baka tsayawa baka nufa shagon ka kai tsaye sai ka tsaya wannan kai mai sallama wannan kai mai sallama wannan kai mai sallama lokacin kwastomomi ma sai sun wuce eh wala tas'alu an sila baka tambayar kayayyaki ya farashi yake ya mai kasuwa ta aka bude kasuwa da shi yau wacin kafin ya je kasuwa ya kamata ya je shagonsa ya kamata ya tambayi asila nawa ake sai da kaza nawa ake sai da kaza ma'ana dan ya ji bambanci tsakanin farashin jiya da farashin yau shi gashi kai baka ta tambayar wala ta sumu biha baka tambaya nawa zaka siya nawa zaka sayar baka tambayar nawa za ka siya abin da za ka siya za ka kara wala ta su fi majalisun so ba ka zama a inda majalisai na kasuwa inda ake tsayawa ake ta fashe ake ta tattauna kayayyakin ka san haka za ka samu wani majalisi ko shagon wani ne zai ga mutane uku mutane hudu nan aka taru ana ta gaddama ko ana ta farashi ai wake jiya yake ai tumatir jiya kaza yake ai an sai da kafewa kaza ai an sai da tattasai ai an sai da taliya yanzu ta kara kuɗi a buga legas a ji a buga kaza duk baka zama waɗannan wurare sai raka kenan yanzu shi yana ganin ba ba sai ya bishi kasuwa wannan karan ba ƙala sai ce wa aqulu sai in ce ijilis bina na hahuna na tahaddas ce kawai dai mu zauna nan ka zauna nan kawai mai ta magana mai ta magana karatu kai ta karatar da mu karatu ana ba sai an je kasuwa ba in ji al-tufail yake fada ma abdullahi bin umar fa qala li abdullahi bin umar sai abdullahi bin umar ya ce da ni ya aba batan suka ce ya ce da shi ya aba batan ne batan shine ciki dan yana da kosashe ne yana da tumbi na ko wa kana tufailu za batan at-tufail ya kasance yana da ciki sosai sai ce inna ma naghdu min ajli salam muna wannan safiyan ne dan saboda sallama mai mutane sallama dan da tsatsa ba za ka fi samun mutane yadda ka fi samun mutane da za ka fi samun lada wurin yi masa sallama shi yasa muke wannan asubancin nusallimu ala mallaqina muna yin sallama ga duk wanda muka haɗu da shi duk wanda muka haɗu da shi muna mai sallama shi yasa muke fita da sassafe eh sallama duk wanda muka haɗu da dan ka lura da kyau karfe bakwai na safe zuwa bakwai da rabi zuwa takwas ya kake ganin garin nan eh, sai ga kai wani lokacin ka fita karfe tara zuwa tara da rabi sai ga kamar ganin ya daɗe amma wani lokaci za ga inda ka baro a guje nan wani ya nufa a guje ina ba ta mamaye wani da ke ko saboda haka yace suna fita ne dan a lokacin za ku samu mutane a mai sallama assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi shi muke wannan wala tasumu biha baka kasuwanci da ita shine as-sawm kasuwanci wala yasumu ala sawmi akhi kada yi ciniki akan cinikin nan wansa kenan wannan yana nuna mana duk saurinka akan abin da ka nufata kake gaggawa baya hana maka sallama kuna ji da ke ko bai hana maka sallama sai dai ka kiyaye wani yin sallama mutumin da ke ya ke tuki hankalin shi ya fi karkata zuwa ga tuki ina ba ta yanci wannan da ke ko tsora ka duk wanda ka ga ya tasa tuki a gaba sawa'un babar ne ko mota sai ka ɗauki mutum da daman ba haɗuwa kuka yi ba sallama ba ta zama wajibi ba don wani kana yi mai sallama sai ga hankalin shi ya ɗauku kuma sai ka ji gararan ina fata mun fahimci wanda yake kan tuki da wanda yake ya sha bambanci da wanda yake a gefe da wanda yake ya wuri wanda yake ka isa ma'aikata assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah za ka yi mamaki wanda yake kasanka wanda yake kasanka ka sami kai mai sallama ka daga kai musu sallama kai musu sallama ka wuce ofis ɗinka a wai wani ne kuwa wai sai sai ta mamaki an ɗauka babba shi kaɗai za a je a gaisar a ofis shi ba zai je a gaira kowa ba ana fata mun fahimci wannan da kyau ya ce nusallimu alaman laƙina muna sallama ga duk wanda muka haɗu da shi kenan karka ɗauki kawai sai wanda ka sani shi kawai za ka yi sallama sai wanda ka sani abin da muke nufi da ka sani ka gan shi da gemu da gemu wando shi ne kake ganin naku ne shi kawai za ka yi sallama karka ɗauki haka kawai ka yi sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba muddin musulmi ne ka yi mai sallama akwai wani akan haka isa wasu sallama kullum zai wuce sai musu sallama su kuma sun ce barka dai ku lura da kyau kai abin da aka dora maka shine kai musu sallama ka sauke wajibanka sun amsa ba su amsa ba kai ba ka ragu alada ba su yanzu abin da aka dora musu ne ba su yi ba tun ba sa amsawa suka zo suna amsawa da barka dai suka zo suna amsawa har suka zo suna amsawa da sallamar ana rawaitowa shine wanda ya koya musu sallama ta sanadiyya shi sallama ta bude daga bakinsu kun gane kenan ko kenan gargarki cewa yau kayi gobe kayi bai amsa ba a kai abin da aka dora maka in ga gashi assalamu alaikum warahmatullahi kenan mai zabi wato sallama tana gusar da dukkan tuhuma da duk wani kaikayi na zuciya ko mutum ne kuna tafiya sai ka ji tsoron shi haka sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya amsa maka ya zaka ji sai ka ji zuciyar ta ansa yi hausan kawai hausa saboda galibin hausawan musulmi ne to yana da a ce kawai sallaba ima ishe ma assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ji kai wannan kuma dakin ka yake ku ne a nan wurin sannan ku ni ma na zauna a kano Allah ma nan gaba ɗaya sai kawai sai muka ce to bari mu je gidan ka mu ba kuma kawai haka nan mun dawo cikin dare shi kare daya eh. sai muka ma ba mu saba biyu hanyar nan ba sallama ba karamin al'amari ba ce a rayar da sallama sosai muhammad bin salul uthumin ya yi magana mai kyawun gaske ba mai zafi ba mai daɗi kan sallama akan cewar mutum yana ma mutum sallama ne akan wanda ya sani bayan ya karanta ya ce ba haka ake yi ba za ka yi sallama ga duk wanda ka sani da wanda baka sani ba a yi haɗa sallama abshu salam ku yaɗa sallama kuma alhamdulillah haɗa sallama da sunna ta yi fa har ya zama tun ana cewa rashin kunya ne tun ana cewa waye tun ana cewa yanzu gashi kowa ba sallama yake wani ba da bakin shi ya faɗa ice ba abin da za su ce ma sunna da mata za su shiga gida ta suke gafara dai gafara dai ake cewa a wasu wuraren a huwanku su yanzu da mai zuwa makaranta da mai duk sallama ake assalamu alaikum warahmatullahi sai dai daga jin sallama zaka san wannan ta mai zuwa makaranta ce wannan kuma bakin titi ta sama ya gani sannan yake cewa da matansa da gyale suke yawo a wuya kowa ya san wannan mutum zai yi kwalla sai ya sa gele kala daban-daban amma yanzu hijabi ne ko ma dai kasa na suke nemi sama ban bita sai ya dai hijabi ne wani ya kai gwiwa wani bai amma dai hijabi ake sa tun da ana sa farin hijabi wai kada a sa mai kala irin naku yanzu an zuma kuma ana sa da mai kala da kun da ke ku ashe karantarwa da ake yi da kar karke tsammanin surutu mai surutu zai zai za da baya kai dai kullum ka tabbata kana domin Allah akan karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala wa hadathani an Malikin an yahya ibn sa'id anna rajulan sallama ala abdullah bin umar fa qala assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatu wal ghadiyat wa raihat فقال له عبد الله بن عمر وعليك ألفا ثم كأنه كره ذلك قال وحدثني أم مالك إمام مالك ابن أنس يا كرنت ديني وأنا إن يحيى ابن يحيى الليثي أن يحيى بن سعيد daga yaya ibn sa'id anna rajulan sallama ala abdullahi bin umar lalle wani mutum yayi sallama ga abdullahi dan umar fa qal sai yace a sallama tashi assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh kage ya kwashi duka ko assalamu alayki amincin Allah ya tabbata a gare kaga za a iya ce assalamu alaikum kenan wa rahmatullahi wa barakatu wal ghadiyatu da safe wa raihat kuma da yamma sallama ta tabbata da safiya sallama ta tabbata da yamma ina maka sallama safa da yamma shine al ghadiyat na al ghudu kenan wa raihat jami'in na al-raha kenan ma da sawal faƙala lahu abdullahi bin umar sai abdullahi dan umar ya ce wa alaik tun ka ga ya ce wa assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sai ya ce wa alaika alfan ya ce ne maka irin ta dubu summa ka annahu kariha zalik sannan sai abdullahi dan umar kuma ya ga bai kamata ya faɗi haka ba ya kyamata hakan da ya faɗa saboda ya za a yi faɗa haka kuma gashi ya ce wal ghadiyatu war raihat dan ya ce wal ghadiyatu wa raihan ne ya ce alfan sai ya ce bai kamata ya faɗi haka ba قال وحدثني عن مالك أنه بلغه إذا دخل إذا دخل البيت غير المسكون يقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين gidan da ba mai zaune a ciki fa ko ɗakin da ba mai zaune a ciki hmm? gidanka ne kake ginawa amma baka tare ba kuna ji da ke ko ka gama komai amma baka tare ba ko kuma su daki ne kamar da shi a matsayin su tunan kake tara komai in kai in zaka shiga ya zaka ce shine ma ne cewa da sani an malik annahu balaga idza dukhila albaytu in aka shiga gida ko aka shiga daki ghairul maskun wanda ba a zaune a ciki yuqal ana cewa ne assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ka kima makan ka sallama kenan ku alhamdulillahi rabbil alamin barakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik